sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan karo zai yi duba ne kan cutar galahanga ko kuma Down syndrome a turanci cutar da alkalma ke nuna cewa a Najeriya akan samu sabbin haihuwa akalla dubu ɗari da ke ɗauke da ita duk shekara. Mun kuma buɗe labulen shirin da Dr. Muhammad Jamil ƙwararren likita a sashen kula da lafiyar yara na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ta wannan cuta ta Down syndrome wacce ake kira da suna lalurar galahanga cuta ce wacce ta shafi ƙwayar halitta na ɗan adam wato a kowace kwayar halitta akwai wani nau'i na halitta wanda ake kira da suna chromosome wanda yake zare-zare ne haka wanda a kowace kwayar halitta akwai wannan chromosome din guda 46 amma su masu wannan cuta ta down syndrome suna da chromosome guda 47 akwai karin guda daya a chromosome din su na 21 so akwai hanyoyi da dama da ake samun wannan kari amma kusan kashi 99 ana samun wannan kari ne yayin farkon halitta na dan adam sai zamana kwayan halitta na kwayan na mace misali ya kawo shi wannan chromosome din guda 24 shi kuma na namiji ya kawo 23 kin ga idan aka hada ya zama guda 47 ko kuma ya zama karin ɗayan daga kwan halitta ne na namiji 24 na mace kuma 23 sai a sami karin ɗaya a chromosome na 21 so sai a sami yaro mai wannan cuta ta down syndrome so ita wannan cuta ta down syndrome yawanci a haihuwa 700 zuwa 1000 ana samun yaro guda ɗaya ɗaya da wannan cuta sannan kuma akwai alamomi da yawa wanda da an gani zai dan nuna kaman ila wannan yaro yana da wannan cuta su ne suka hada da rashin kuzari in aka duba fuskar yaro za a ga karan hancin shi maimakon a ga ya dan daka za a ga ya zama kaman flat idan su maimakon ya zama ya yi flat za a ga ya dan kalli sama duka idan sannan kunnuwan su kanana ne sannan kuma sun dan yi ƙasa sannan wuyan su karami ne sannan yana da dan kauri da haka fata ta tattare sannan hannu. hannunsu in aka duba tafin hannunsu wannan zanen na hannunmu guda uku nasu zaki ga kusan guda ɗaya ne kuma a kwance sannan kuma kafarsu wasu in aka duba za a ga bambanci tsakanin babban ɗan yatsa da mabiyin shi za a ga akwai space da yawa ko wani mataki ya kamata uwa ta ɗauka kan yaron da ta haifa da zarar ta fahimci yana ɗauke da wannan larura ta down syndrome dr muhammad jamil ya mana ƙarin bayani yawanci da an haife su iyayensu suke kawo su asibiti eh, likitan yara zai duba su ya musu gwaje-gwaje da waɗannan gwaje-gwajen sun shafi ɓangaren zuciya a tabbatar cewa ba su da matsalar zuciya a musu gwaji na gani da ji a tabbatar cewa ba su da matsala a wannan fannin za a musu gwaje-gwajen jini a tabbatar ba matsala sannan a musu gwaji na ciki a tabbatar ba su da matsalolin da suka shafi ɓangaren shi ma ciki daga nan kuma sai kuma a ci gaba da ganin su a asibiti ana ba su lokaci ana kawo su ana ganin su a duk zuwa a duba a ga cewa suna da matsala matsala ko ba su da shi yawanci wasu matsalolin daga baya suke samun su. Malama Zainab Minjibir uwa ce da ta haifi yaro mai fama da wannan larura a zantawar mu da ita ta bayyana mana halin da yaron ke ciki tun daga goyon ciki haihuwarsa da kuma yanzu da ya ta tasamma shekaru. Yayin da aka haife shi bayan kwanaki uku a daidai wannan lokaci na fahimci idanunsa sun so bayan irin yalo haka daga idanunsa zuwa gaban goshin daga nan na fahimci wannan larura amma kuma ni a lokacin ban san larura ba wata baiwa Allah ta zo mun barka ta take cewa ai wannan larura ce babba ki samu ki kai shi asibitin a ranar ban je asibiti ba sai na bari sai wace gari ina jiran mahaifinsa ya zo kuma kafin washe garin nan ashe larura yan sakunkuna ke ɗauka shi abin yake ƙara gaba lokacin ne a wajen fuskarsa ne zuwa gaban goshinsa amma kafin dare wannan jikin nasa gaba ɗaya daga fuskarsa zuwa tafukan hannunsa zuwa dadashin bakinsa duk ya riga ya rini da wannan yalo kafin a ce garin ya waye larura ta riga ta ci sa kafin mu kai ga kin fuskanci wani bambanci tsakanin goyon cikinsa da goyon cikin sauran yaran da kika haifi? Gaskiya ne da bambanci sosai ma kuwa. Tunda gaskiya kafin shi kin gana haihuwa guda biyu shine kansa na uku. Amma kuma gaskiya goyon cikin Muhammad na sha wahala sosai da sosai tun daga wata shida da sati biyu lokacin da aka yi min na so mu zubar da ruwa. Daga haka ruwan nan sai na kimanin kwana talatin ina zubar da shi. Daga nan na koma zubar da jini. Wannan jinin ko bai tsaya ba har aka haife shi. Yanzu ya kai shekara shekara nawa? Yanzu shekara bakwai kenan. Ya bambancin sa yake da sauran yara masu yanayin shekarun? Ya akwai bambanci sosai ga yanda zaki wa jinjiri haka zaki masa. Yanda yake kwance haka sai dai juyi haka daga kwance amma baya iya tashi ba iya zama ba tafiya babu magana. Yanayin zuwa asibiti fa. Gaskiya ne lokacin da Muhammad muka fahimci wannan yanayin mun je asibiti sun kwantar da mu aka yi masa juyan jini muka zo kuma bayan nan an sallama mu daga asibiti sakamakon jin daga baya kuma matsaloli suka yi ta tasowa muna koma asibiti mm. zuwa yanzu dai Muhammad gaskiya har yanzu ba mu gajiya ba sai dai kawai fatan Allah ya ka lafiya. Ko akwai wasu alamu da uwa ka iya gane za ta haifi yaro da wannan larura ta Down syndrome ga dai kwararren likitan Dr. Muhammad Jamil. A gaskiya ba wasu alamomi waɗanda mace mai juna biyu za ta ji ta yi tunanin tabbas tana ɗauke da yaro mai cutar Down syndrome sai dai in tana zuwa asibiti yawanci zuwa awo akwai gwaje-gwaje da da ake yi wanda akwai gwaji da ake yi misali yawanci farkon ciki za a iya gwaji akwai yanda shi likitan da ya yi gwajin zai iya gane Alama cewa akwai sali idan kaurin wuyan yaron ya yawa akwai yanda za a iya ganewa cewa zai iya yi wa wannan cikin na mai down syndrome ne ko kuma wasu gwaje-gwaje wanda ake yi akwai gwaje-gwaje da ake yi na a jinin maman a yi wasu gwaje-gwaje su ma waɗannan gwaje-gwajen in aka yi suna ba da yiwuwar cewa wannan yaron da ake ke dauke da cikin shi yana da cutar down syndrome banda waɗannan kuma akwai gwaji wanda ake yi amma wannan sai an ɗau wani abu daga jikin yaron in aka ɗauka sai a gwada a tabbatar daga wannan za a iya gane cewa yaron nan yana da wannan cuta ta down syndrome ko ba shi da shi abokiyar aiki shamsiya haruna da ke da gogewa wajen jinyar mai fama da irin wannan larura a zantawar mu da ita ta yi mana tsokaci kan yadda yanayin jinyar yake kin san masu fama da wannan matsala likitoci a da yaushe idan mun kai shi asibiti bunda suke faɗa mana shine kada a rika nuna musu kyama sannan a rika jan su a jika eh. sannan suna da wani abu wai shi tsarguwa eh. misali ko kallon su kika cika yi likito to zai dauka kina kokarin tsokanar shi to hmm. irin wannan mu mukan ja shi a jiki wasa da dariya da sauransu wasu lokutan eh, za su baka tausayi ka ci kuka in suna rashin lafiya wani lokutan za su baka dariya abu na nishaɗi haka amma ah. kuma akwai lokutan da za su kai ka bango ka ji kamar hmm. ka rufe su da duka to irin wannan likitoci sukan ce cewa dole za ka yi haƙuri da su kusan zan ce haka muke rayuwa da shi wannan dan uwa mu zan ce kusan shi ne wanmu eh. kuma kin ga sama da shekara talatin kenan ya kamar kukan killace shi a gidan ne koko kuna ba shi damar ya fita ya mu'amala eh, da a da yana fita yawo kusan an sace shi ya fi a kirga mahaifiyar mu sai ta hana shi fita yawo to har ya zo kuma ya zama na shi ma yawon ya fita a ran shi eh, amma wannan bai hana cewar mukan ware lokaci haka sai mu rika fita da shi wuraren shakatawa duk inda muka san yana so musamman irin namun daji haka eh. yana da son dabbobi sannan muna ɗaukar shi mu fita da shi hatta gurin lilo tun da ya taso yana karami yana da son zuwa gurin lilo irin kun je kun dawo ma zaki ga nishaɗin sa ya canja saboda an fita da shi yawo ya ga gari shi da kansa ma zaki je yana cewa ga kaza ga kaza ga kaza sa sun ja akwai mm. buƙatar wanka mm. askin gashi shuka da ke fitowa da sauransu ya kuke kin san muna da kani shine autan mu eh. jami'a ila kenan to duk wasu abubuwa da suka shafi aski na cikin jiki eh. ana yi masa duk da yawaitar masu fama da wannan larura har zuwa yanzu al'umma na da karancin sani kan yadda za a mu'amalanci masu fama da ita ga kuma ra'ayoyin wasu da muka zanta da su gaskiya ni ba zan iya kyamatar mai cutar galhanga ba saboda su ma ba su suka dora kansu ba ina ganin mai ciwon galhanga ai ba wani kyamata ya kamata a yi mai ba saboda a rayuwa zai iya kasancewa kai Allah ya yi ka lafiyayye shi kuma za ka iya haifarsa tambayar a nan ita ce ko akwai wasu nau'in mutane da ke cikin hadarin haifar yara masu wannan larura ga dai jawabin kwararren likita Dr. Muhammad Jamil yawanci su iyayen masu wannan cuta ta Down syndrome kalau suke ba wani alama da za ka gani a gare su ka ce suna za su haifi yaro mai wannan cuta but amma yawanci ah, waɗanda suka haifi yara masu shi down syndrome akwai yiwuwar cewa a ciki na gaba za su iya haifan wani yaron mai down syndrome din. to madalla kalaman ƙwararren likita kenan dr muhammad jamil na sashen kula da lafiyar kananan yara da ke asibitin koyarwa na malam aminu kano a jihar kano ta arewacin najeriya. haka kuma shirin a wannan lokaci ya kawo ƙarshe a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.